الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصف غطوان يضل القعدة 1438 كالندا الهجرية صفو غطوة بكو na ajin daidai bai tsafo gbọ́n bai ni ya tsakuta a baci 2017 kalenda yan miladiya ne ne karatun zubaci da karatun aqidatul yi ne biya hati wa bi zurata abdurrahman ibn abi hatim ganin bin baban gan na ya abu na yi abu hatimin razi na gangani bi abu zurata razi ya ce mazhaban alusunnati wal jama'a jo babin aqido be na gumbe manji kakayin kin jo kakayina ko be ne akida yan ba so yana a ciga gumbe manji kakayin to kin hijazo to iraki to misra to sham to yaman bo mini bayani na ma jina ga imani egun yobe tun wani biyan mai ke alkur'ani mai ganin ciwa jali tujan amma gan ezula imanu ji ga kaddare to alkhairu to sharu daga ba to ci gufe biyo zai maji alkhairi ga al'umman no zumaya nabi muhammadu na ga sayyidina abakaro kan ga gan ci sayyidina umaru kan ga ci sayyidina usman kan ga ci sayyidina ali gunin na maga al-khulafa ar-rashiduna kuma hakika zaguwa na janabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tuyi mutu jiriya bi alijanna na ya jiriya za mu ci gan a da alijanna gan anabi mai gaskiya man ci gan a make gaga ya zubara masa ya sahabi shi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai ne bi yardan sa kai e za mu la jintarun etiyan e za mu la jintarun etiyan kibo etiye ne gaji faruwa tsakanin sahabe jiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamuna wa qala wa qala abu zur'atar razi to abu hatimi a zagu bagan wa annallaha azza wa كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف وأحاط بكل شيء علما ليس كما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه آل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لآل معصيته إلا من رحم والصراط حق والميزان الذي والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال الإبار حسنها وسيئها حق وقال والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق والشفاعة حق وأن ناسا من آل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق مجاو من وقال هذا غبا وششي الإمام أبو زرعة الرازي تو الإمام أبو حاتم الرازي أغمني إيمان mini ima آل yanayi aqidan ahlus وأن الله عز وجل wa jalla إيمان zula الله ويسنو Allah ما yasu على عرشه ma zaɓe nan ala arushihi unta ci ta yin ci ba inu min khalqihi umma gan bi ali tuji Allah wa shinke ba bi ali tuji na kama wasafa bihi nafsahu kimnu ci ta cuye fi kitabihi wa ala lisani rasulihi don togin tarayen tuciwa na bi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan bila kai ya kai kaifi dana a hata bi kulli shay'in ilma ilimin wa mayan doro keje laisa ka mislihi shay'un yan da gasa ta tun gangani be ce ci na wa sami'u albasir allahu mai tuyo ne wu mai lena wa yasma'una kalamahu ga wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirati min aqidatin ahlus sunnati wa jama'a mumin alice ciye fa alkiyami wa yarawu ahlul jannati bi absarihim ajimi alijanna jimale tun ciye biye yayi wa yasma'una kalamahu amma wai ga tun ci kai fasha a kim na tun ci ale da mai na wa kama sha da kim na tun ci ale da mai na wal jannatu wan naru haqqun yi gaskiya ina mai gaskiya wa ma makhluqatan guba bu matu aljannatu ina ali tajani la tafniya ni abadan a kara zari badaya wal jannatu thawabun li awliya'i aljanna lada ya wali shi ku wan naru iqabun li ali masiyati innama we punishment ya zai jige le ku bana illa man rahima inda kwa zai ce ci wasiratu haqqun siran yi gaskiya wal mizanu allazi lahu kiffatan mizanu na je gwaguba na bi ma'ana mizanu na tsuwa ko allazi na to lahu kiffatan mun je gwaguba na ko ji gane ne wani mun je gwaguba na ko yuzanu fi a'malul ibad na ga da tsoye tuna shi wushi shiga lona hasanuha wa sayi'uha to ya tun wangi to tun daidai imani na wajibi mizanu ce gundan bo mai gaskiya ne hakun gaskiya wa qala abu zuratar razi to alimamu abu hakimin razi to ya ce guya mu jan gafara a ga wal haudul mukarramu bihi nabiyuna al alhaudu na an wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan haqqun gaskiyo wa shafa'atu e gwatama gaskiyo wa anna na san min ali tauhidi kuma hakika zango ci mini zai ji be tauhidi na ya kuruju na minan nari a gaciya daga ino bi shafa'ati da gwatan hakun gaskiya a cin gaga ya gamu ce yau ke lokacin da shakka madaba ba na الإمام أبو حاتم الرازي فأبو زرعة الرازي هذا قبع قوى أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن أخيرا أهل السنة والجماعة إذ لا إيمان جين sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ta ce al'arasho kuma gan da alitu ji ujin ke ba gani da yanan ke mina sai ta ji mini ya dan a annabi Muhammad ma juye na ba ma ga kaifi dana ilimi tsaye ci ma mai doro keshe eh madabuna ga san ta tunan ba tsaye ci na tsaye ci mai wo tsaye ci mai le eh ganna no tun al ma Abu Zura ga dana na fa to Abu hakimi na. ɗaya eh, gagan na gan ya ba ji rajja ya ya shi gangani da mutazila ngo ji gani ko gangani da to rafi ba shi to ya shi ngo ji gani ko hatta to a sha'ira shi kila Allah ta cin al'arashi ba rahmanu alal arshi istawa ta tura ma na dai ta cin al'arashi su mastawa alal arshi الرحمن الرحمن أدي تأتي على العرش وهو القاهر فوق عبادي يخافون ربهم sunayen tsoye camin faukim daga tita abu inni mutawafi ka wa rafi'uka ilayya mi go labe ba mi sama annabi sallallahu alaihi wasallam mun yiwu shi zai yanga ayna allah la tsoye ci dan qalat ga huwa fi sama tsoye ci da sama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ala ta'manuni ya ya mi amin cewa ana aminu man fi sama tsoye ci na sama nan wani ya aminci imamu maliku ga al istiwa ma'lum istiwa wa nago yake yo wal kayfu majhul kayfi yuma yana ya ji ja yo wal imanu bihi wajibu iman na mawajin duniya dole wasu alu anu bid'a wa mawabiyan ga ke kayfi ya istiwa wa sai ci na bid'a a imani ji gangani ga ganne ko ji gani ko ibn abi zaid al-qayrawani rifalu bon fe labin ga sai ci da sama ilaci eh, shi ne yinin na ga ya ji maza bai maliki ya fi kiwo amma a kida ne ma maliki wuna ya lagwa sun shan a ga tari kan ce mai kwan jine dube shi tijani bo ga wata a kiyancin akidar masu ku akidar ashariyanci ga wadon cewa ga malikiya na tsoye ya ji na awu akhlaka ma wasu lukwa ma wa akida na wani ya gani gani gugu gani wa da shi ya daidai ma ba nu jiga ilimin halki yi nan ga wale ne jiya zai shi ga sako da bandoro sako da bandoro ba a ilimin sako da bandondo kem na ce ci jimi ni da litafi ani sa ta cin maji ce ce a shan ne laudo na ga ga ga gaba biyan ala asma sifatu ina ga be da alquran be sunne nan ga lola ta kaf male talaka bihi ilmu ina waje ilimi wani ga lamituma tuma inna sama wal basar wal fu'ada kullu laika kana anhu mas'ula wala taqul bi asnatikum al kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi al kadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi al kadhiba la yuflihun da yasun kuma ta adi waga wa maga imani bi sifati yace yace maga kaifi yudanama laysa kamithli shay'un wa sami'u al basir laisa kamithlihi shay'un wa jiraja mushabiha bi mumathila na jela to ci bi ali to jina wa huwa samiul basir masmu wa jiraja zijo mu'athila na jela sifatiyan cikin yana wa wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirati mun ali to ci ya fa'al bi wa yarawu alul jannati bi abu salim ijma janna ali to ci bi yayi wa yasma'una kalamahu kaifa sha'a wa kama sha'a amma wa ga yace cikin na to ci ga le da mai ne yayin to ci a imani ji gani biyu lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid ma ajene ja de na ba na aljanna ama de bibi bibi wancin maga yele lil ladina lillazina al husna wa ziyada da ji bolo bolo na ja aljanna ma de bibi bibi wancin maga nazaru la wajhi lil karim ya zame da le tu tuci ya annabi sallallahu alaihi wasallam lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut ya za a le tuci ya ba su ga jajili annabi sallallahu alaihi wasallam magai innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yatihi ko ji gane ko yele da bona ale filiya ciye fili aljanna wani yele ma da bona mu'min da ale tsoye ciye niyan aljanna wani amma ga ale tsoye ciye aljanna wani ma da aljanna wani wacce ku yele ya tsoye ci na ngala ya gimi na jaza ba na ga ya gimi na na ga ale ciye ma kallahi nam an rabi idhin yau ma izin lamma hajubun rafida shi ta jami'a to mutazila shi a ga ale tsoye ciye ce ba za ci jagi faye shi ma ga wale tsoye ce shi ma ale tsoye ciye alkiyami a suke ajiki mu a suke agi mu ko kwace alu suna yi ba ci ga wale tsoye ce shi ba sai babu sai alkiyami ba ne dai can da ba da ne ga yan ba ne sa sallam ne ce ciye kashi wanda tsoye ce an gwale yan nan khilafu da wata ka ne suna yi tiyan mas'alan nan wa yasma'una kalamahu ya gima aljanna shi ma wa garin su yaci ya bana tun shagan gima aljanna shi gawo hillu alaikum ridwani fala asqata alaikum abada me da ajibe ma kara di fushi da ida wal jannatu wan naru haqqu aljanna gaskiya na mai gaskiya wa ma makhluqata ana ma ali ta jani la tafniyani abadan akaraza fal jannatu sawabun li awliya'i aljanna da ya wali shi ya ko wan naru iqabun li ali ma su yatihi inna ma ya zaba ya zai je litse shi bana illa man rahima inda kwa zai tsaye a guruna aljanna dabwani uidat lil muttaqin ashiru jiya zai da su yace ci nan inna ma dabwani uidat lil kafirina ashiru jiya zai jo kafirishi uskun anta wa zawjuka aljanna sai ci ga anabi adam ga anabi adam to fe jin rayuwa fi aljanna wa kula mina haisu shi'tum ragada ko wala taqraba zai shadarata fatakuna min az-zalimin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi talatu fi janna mi shi yacin aljanna le fara ya ta aksara ahliha al-fuqara da ya dukun fi wagana ya talaka shi wata latu fi nari mashi ya cina ne fara'ata asar ahli ha an nisa malaga zai dukun fi yana ganin a yi in zagi shi a imani jiga a jannar dambuwani a yana masu kun dambuwani ya fi gini aljanna shi ya tauhiri imani sallah azun zaka haji ya ɗesa ko ya ƙyada adalci ji rama yagu emilatu sunna nabi no le ne ba ta yi e joni sha lazalo babu nan lazalo aljanna nan aku yi kino fojo yana shiga lazalo nan ya kafirci shirka ya zawu sihiri dukiya ku yi ko ya ci da anamimanci jin kulo ku ji jin liwatu jin eyi robbery jin e, e zawu garada bata yana jin e fayi journal na lazalo babu nan na lazalo nan nan ya zo iya gangani biyu aljanna dambuwani yana ma dambuwani aljanna ma zuwa yana ma zuwa ngo ji gane ko aljanna yi sawabun li ihi la da ya wali shi yansu ko ziji wali yana ja yi ma ni ji a maje da sun yace na la inna awliya allah la na alaihim wala ya yahzanun ko enama ya zaba ya zeje le so ko bana illa man rahimin da gwazai su ko ga guyuna so ko guyi ngo le su ko ga guyewo ga dikiyo ga gangwa amma ga su ta ce shirka ga lona wa zuwa inna umma shirk billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna sanan ga la fata shi batun sai ce aljanna laji haramu ga sirato hakun sirayi gaskiya wa in minkum illa walidu adi ga da ba su ga da bandara sanan gogan wal mizanin allazi lahu kifata mizanin na je gwagubanin yuzanu fiya malul ibad na ga da tsoye tun yau shi shi nan hasan da wasa yi wa hakun an yi to da gaskiya wanda zaul mazin alqist la tuzlamu nafsun shi a yi gatsu wallahi bi adalci hadi rayu na aji zalunci na kalimatani khafifatani ala lisan kalima guba da bun fagin taro saqilatani fil mizan kun lutsi tsuwo habibatani ila rahman yatura mane yabu ga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa qala abu zur'at ar-razi to al-imam abu hatim a gan walhaudu mukarramu bihi nabiyu na sallallahu alaihi wasallam haqqun alhaudu na wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya inna atayna kal kawsar ya al kawsar lawe fa sali li rabbika wanhar ya salati ya ce ce mu mozuyu inna shani aka huwa al abdar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga haudu yanwi tuluhu shahar ipanwu ye zan dan ni wa arduhu shahar epegu me zan dan sani man shariba minu sharbata zane gun fi kaya kwa gini nan nan ya zuma ba abada wa kara wa zuma la ya zuma ba abada wa kara wani wo zumayen wuce ba aka maka nuwa alhaudu ya nabi sallallahu alaihi wasallam adadiyan ko ku be vone gbewa ci ga tu shi ne ya adadiyan tsangi da gbe sama wani to ya sato adadi to gige nuwa wuce man ashaddu bayadon minan laban ujibo kun ga wa ahla al'asal umma gafu so ci lugwa difi amma zai ji jiri da na jinuwa alkausara fiya da ji maga ji bidiya na to a jiki mu a to a so ci fabi ga wa shafa'atu haqqun a shafa'atu ya gwata yi gaskiya wa anna na san kuma hakika zan ga ciji min ali tauhidi min ya zai ji be tauhidi na ya khuruju ne min an-nar bi shafa'ati aga atiya daga yana bi gwata ne hakun gaskiya ya gwata bata sa ko wuyo ko lillahi shafa'atu jami'a ya gwata bata sa ko ngan wuyo amma a gwa ba sa ko ba sai da izini sa ko manzan da zai shawo inda hu illa bi izni adi za tan waya ta sa ko na sai da izini sa ko amma a gwa za sai zai ci ga yarda ji gani bai na la yashfa'u illa liman irtada aji da tan gwa za sai zai ci ga izini zai zai ci ga yarda ji gani bai na sa ko ma aji yarda bai zai san ga ibe tauhidi ko ji gane ko wa raditu lakum al-islam dina illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ya gwata ma ji kafiri ji amfani wa matan fa'uhum shafa'atu ash-shafi'in amma ya zashi dabbana ayibe tauhidi amma lokacin zunubin da ci shi ka aga dana za mu ci ja cha tangwa a ci ga kutiyanin a imajin be ganne e za ji madan boto a ibe tauhidi amma lokacin ka ba irin yace shi amma kaga da nan a tangwa a ko to a ku tiya bi ramu akhriji minan nari man na fi kalbi mithqal man qala la ilaha illa kuma man na fi kalbi mithqal habati khardalin min la min al iman ko min la ilaha illa allah aw kama qala a tangwa ita e gare janna a tangwa ita e alazaja kwacin yayin ko a matan gwaya abu talibi ya alawa lada ji fitiye na wunji ga azuzu ne na gware bata na ayi ma ji gani bi ya gole ya gwatan wuce kwayan makabul mahmud ma alalaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ومن الليل فتعجل به نافلة asa عسى أن يبعثك ربك مقاما mahmuda wallahu alam ya kafin ya abun na subhanaka allahumma bihamdika ashhadu sha don ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk